Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 20 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yanayin neman aure a wannan zamanin. jama'a masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau muna tare da matasa maza da mata inda za mu tattauna da su akan neman aure a zamanance inda kuma za mu auna da yadda ake neman aure a lokacin da kun ce 'yan shekarun baya a yanzu akwai hanyoyi da yawa da 'yan mata da samari suke bi wurin sadar da soyayyarsu akwai kafofin sada zumunta akwai wayoyi da za a yi abubuwa dai da dama shi sa muka gayyaci su matasan domin su gaya mana shin wayaya suke neman aure ne a wannan zamanin cikin zauren namu muna ne da taslima abdullahi sani jafar abubakar hajiya fatima mijin yawa sai muhammad sani sai madina imam da kuma abubakar naimi malamai barka da zuwa wannan zaure kowane al'ada yana da siffan da yake gabatar da neman aure a da dai a wurin malam bahaushe akwai yadda ake gabatar da neman aure wanda hajiya fatima za ta gaya mana tun daga lokacinsu ta zuwa kamar shekaru goma da suka wuce yaya ake gabatar da neman aure a ƙasar hausa alhamdulillah bayanin da zan yi game da yadda ake gudanar da neman aure a bangaren mu nan na ƙasar hausa shine kin yi magana akan lokutan mu wato lokacin mu auren da neman auren da auren da rayuwar auren abu ne mai sauki ko mai arha domin a lokacin mu idan namiji ya ga mace yana so ina jin sai yayi wata yana tsilla tsillan ma yadda zai buɗe baki ya furta saboda shi kanshi kunya yana tattare da shi to bayan ya gama wannan tsilla-tsilla sai ya taka makame ya taka makame har ya san gidan yarinya sai ya gaya ma iyayen shi cewa na ga ba ma zai gaya ma iyayen shi ba kanin baban shi ko abokin baban shi zai je ya samu saboda ba zai iya magana da mahaifin shi magana aure ba wato har ya isa aure ba zai iya ba idan ya je wurin abokin baban shi ko wani abokin sana'an baban shi to sai shi kuma abokin sana'an baban shi sai ya zo wurin baban ya ce ɗana ya ga yarinya yana so amma ya ce min tana wuri kaza to sai shi ba man kuma saboda kawai shi zai bar wannan abokin nashi ce to ai kai ne wuka kai ne nama to shi ma sai ya je ya bincika mahaifin yan wane ne abokin shi ko wane ne kanin baban shi kanin shi ko wane ne wan shi sai ya je ya same shi to a nan shike su kansu iyayen sai su ba kansu lokaci a ce to mu kara haduwa kamar rana ita yau sai sun yi tunani shikenan idan aka suka ba junansu wannan kwana bakwai misali wasu ma sati biyu to shiken sai a zo a ƙara haɗuwa sai a yi ma juna tambayoyi su lokacin sun gama binciken gidan yarinya shi kuma gidan yarinya sun gama binciken gidan miji to wato gemu da gemu za su haɗu ke za su eh, wannan lokacin da ake badawa da addu'o'i ne da bincike ake gudanarwa kafin a zauna ma a fara dasa magana auren to idan suka samu wannan labarin juna to sai a zauna a ce to ɗanku ya nemi izinin zai fara magana da 'yarmu to a wannan magana nake miki har yanzu fa yarinya bata sani ba to to shikenan sai a ce to shikenan mun baka izini yanzu mun baka sati daya ka zauna da yarinya ku daidaita ta baka dama ka ci gaba da zuwa ba a sati daya na ba a ƙara ko kwana daya balle har a ja wani abin nan to daga lokacin da aka faɗa ma yarinyar nan kuma ita yarinya an dinga tunani yana za a gaya mata kenan sai a gaya mahaifiyan mahaifiyan ta nemi kawanta wai fa ana kunya ne ke sa ko ko ko abokiyar zamanta abin da yasa ake wannan ke wayan kunya ne saboda wata yarinya ma an faɗa mata ta kasa cin abinci ta kasa komai ita a dole an fara magana aurenta da sauransu to sai a kira ta cikin lallashi kinji kinji kinji kinji wani yaro ne kaza kaza zai zo ya same ki to a lokacin yanzu inda kika ga wannan baiwa Allah ta yi tagumi to a wannan yanayin za a saka ka to da yake mu a rayuwar da ake sa akan haɗu ne haka a cin abinci a sa katin kwano a ci abinci eh. to in an fara cin abincin nan fa kai kai tagumi an ce wani zai zo wurin ka abin ne ma ya samu ai eh, ina ai mu lokacin saboda kunya au na dauka tunanin abin da zaka dafa mishi irin na yanzu ai jimami da kunya zai hana ki sukuni sai ke tun a lokacin fa sai abinci ya gagare ki ki rika shiga cikin wani yanayi a ta jawo ki ana lallashin ki to da ranan ko da zai zo shi dai zai zo da abokin shi ko abokan shi biyu ke kuma za ki je da kawayen ki guda biyu to ina tabbatar miki da cewa wani taɗin haɗaye a gama saurayin shi ya santa amma haɗaye a gama cikin uku na bata gane saurayin a ciki ba kin fahimce ni na fahimta saboda wai ba yanzu ne zai fito ce to ni fa gani na zo kina so na to a wannan filin ta dinga dirindirin ke sai kuma a ƙara jefa ta cikin wani sabon tunani cikin su ukun nan dogon nan ne ko gajeren farin nan ne ko bakin to shi kenan tana cikin wannan tunani za su faɗi ran da za su dawo daman wa'annan iyaye kuma sun ba su cewa musamman mu dai ban san abin da yasa iyayen mu da suke ɗaukar sa'an juma'a ba sai a ce duk juma'a ka zo idan wasu gidan za a ce bayan sallar asar a mafi yawancin gidaje ana cewa da daddare ne saboda zai zo da abokan shi za ta zo da kawayenta abin da sa ko ake tsaye da dare saboda ita kanta tana jin kunya su haɗa ido da shi to shi sa ake saka yawa shi yasa ake saka shi kuma kanshi ya dinga tsalla tsalla kenan kamar yayi ƙarya an kure shi ina tabbatar muke cewa a lokacin mu 'yan mata masu kaifin basira yadda muke gane wane ne saurayin shine wanda cikin mutum uku nan bai cika magana sosai ba to shi ma yana da kunya eh sai ki koma kina ci yanzu haka na tsakiyar nan ne na ga bai saki jiki yana kin dinga fa wannan assumption din kenan to shikenan idan har abu ya gama to har sai ki gane ko shi wane ne wani lokaci kuma za su zo sobi so uku sai dai kawai sai a baki hoto to hajiya daga zuwan shi na farko sai kuma a karbe shi anya tana da farin jini ko ita wannan budurwa ai ba ki gane ba ai duk lokacin an ba su sati gudan nan ne ta san shi ya santa tukuna ai ba an karbe shi an ce ya fito bane an ba su izinin su san juna kin fahimce ni mm. to ina tabbatar to kina nufin idan an bashi wannan daman shi ma idan wani ya zo za a ƙara bashi wannan daman ne a'a ina ai wani sai an gama da wannan ce muna eh muna da wani magana wata magana a ƙasa to to ina tabbatar miki cewa idan kunya shi ya kai kunya cikin abokan yanzu a tashi sai a bata hoto hoton shi ta nan ne sai kuma shi kenan sai ita kuma shi ma hoton ina tabbatar miki ni dai a lokacin wallahi ke kaɗai a zaune a ɗaki kina jin kunyan ƙura ma hoton saurayin ki ido kada ki a wani ya zo ya kama ki kina aika haka kawai kunya irin namu na yara na da to shi kenan to anan ne zaki gane o oh, daman mai farin rigan nan shine kin fahimta mm. to amma tun farko an ce wannan sunan shi wannan wannan sunan shi wannan to daga nan ne kin gane cewa wai saurayinki wato ba da irin wannan bane a hada titi sai an gama komai tukuna kafin iyaye su ba da kuma wala har har man ya fara nisa ba zai taba bude baki ya ce ina son ki ba balle kike ce ina so wannan dai firar abokan ke to mu dai ga mun kawo jiki muna fata ubangiji Allah ya sa za mu ka samu karbuwa to ke kuma ba za ki taɓa buɗe baki ki ce kun karɓi ko ina son ka ko ba na son ka ba alamomin ba son shi shine in ya zo ki ki fita amma da bakin ki ba za ki buɗe baki ki ce min saurayi ina son ka ba ko da ko da rubutun bayro saboda wani irin kunya da Allah ya saka mana ya'yan da ta biyayya yau da biyayya sannan kuma idan maga wannan sati ɗin ya cika to fa kowa za a ja bangare a ce to in sati biyu aka ba su za a kira shi a ce yaya ka san mu ba kananan mutane ne ba ba za mu baku kuje kuna fira kuna firan da ba mu san matsayin shi ba ita za a same ta a ce to yaya yayi miki ki ci da ci gaba da zuwa to dama ai ko addinin ma yana cewa yarinya karama saboda kunya idan aka tambaye ta duk abin da aka tambaye ta musamman ma magana aure in ce shiru alamin yadda ne to na zaki ga ta san koyar da kai ko kuma za ta tashi ta gudu to tana son shi ne to ina tabbatar miki da cewa in bai mishi ba ko da kai ne sai ta yi haka sai ta ce a'a wato a lokacin mu abin da saurayi yake gani har ya yi sha'awar nema a wurin yarinya Ko su iyaye su yi masa shine kunya babban abin da yake kasancewa a da adan mace shine kunya ya ake gane mace mai kunya daga tafiyar ta ma za a gane sa yarinya za ki ga ta fita in an aike ta sun daga inda aka aike ta har ta kai kanta a ƙasa yake cikin natsuwa to anan ake gane mace mai kunya har ma za a dan zungure ta a ji yaya ne take sai a gaba mai yawan magana ba ce ta yi shiru to irin da kuma sai kuma a duba tarbiyyar gidansu shin iyayenta mutanen kirki ne sannan kuma a duba wasu misalai na gidansu an aurar da 'ya'ya nawa a gidansu kuma yaya ake zama da zira'an gidansu duk shi ma ana duba irin wa'annan abubuwan sannan kuma ita ɗaya bangaren kuma idan haka ya zo ya mika neman nan nashi cikin binciken da iyayen yarinya suke na namiji farko za a duba tarbiyyar shi da tarbiyyar gidansu to da uwa uba kuma jaruntan shi ko sana'a da yake shi ya jarinta ai duk sana'a da yake idan shi manomi ne yaya yake shi jarumi ne a noman in shago yake da shi shi jarumi ne saboda a san cewa zai iya rike wannan yan nasu sakamakon yanzu kawai kudin ake dubawa muku a da jarinta ake dubawa in dai har za a ci a sha to shi kenan kaɗan daga cikin abubuwan da ake dubawa kenan kafin a yi aure a da Rajiya bari mu dan dakatar da ke mu koma wurin yan zamanin mu ji yaya ake al'amarin nan hajiya ta mana fashin baki akan yadda ake neman aure a lokacin da kuma da aka gani in an ka ga shekaru sai ya kaman jiya ne saboda bai wuce kila ake shekara arba'in talatin da suka mm, wuce to to a zamanin nan da muka shigo zamanin abubuwan sadarwa na zamani akwai wayoyi akwai talabijin da sauransu wanda ya maida duniya gaba ki ta zama a tafin hannu mm. duk al'adun da ake a wata ƙasa zaga an same ta a ƙauyen kama kai ta mamakin yadda aka yi abin da kila sai a tv ka gani ana yi amma yanzu ya zo nan ya kuke sauyan ku ne na yanzu taslima na ga kamar a halin yanzu um, a yadda al'ada ta juya eh, kamar yadda hajjata ce namijin shi ke ma fara ganin macen ya ce na so ya nema inda take a halin yanzu akan samu mata matan su gani su ce kuma suna so duk da ba addini bai haramta ba ya kuke sauyan ku na wannan zamanin eh da dama za ki gani mazan za su gani su ba su ce suna so matan ma za su gani su ce suna so neman aure dai yanzu za ki ga namijin zai ga macen yana so kamar yadda malama ta faɗa su a zamanin da sai namiji ya je ya kai gurin iyaye hmm. iyaye ne za su je su nema mai izini amma yanzu ba haka yake ba da matan da budurwan da saurayin za su kai kamar shekara uku suna tare ma ba tare da ma iyaye ko mamanta ma ko yayanta ko wani nata bai taba sanin labarin cewa suna tare ba sai kawaye za su yi wayan su su yi soyayyan su sai kuma daga baya sai a zo a ce ana neman aure iyaye su shigo ciki a ce ana neman izini wani izini ake nema kuma baccin tun shekarun da aka dauka ana soyayya wani izini ya rage a wurin iyaye ake nema taslima akwai kamar bambanci tsakanin soyayyan su lokacin hajiya da lokacin ku saboda a halin yanzu da ya ke kamar budurwa da saurayi ɗaya ko kuna yin saurayi ɗaya akwai masu saurayi ɗaya akwai kuma waɗanda suke tarawa da yawa yanzu za ki ga saurayi da budurwa za su daɗe suna zaman su si soyayyan su duka duk yadda suka ga dama sai daga baya kuma a zo a introducing iyaye a cikin al'amarin a eh. to wasu daga nan ma sai ki ji saurayin ko shi ne ya ce a shi ya zuke ko kuma ya ce a iyayen shi wannan baya nan bari sai wannan dina ya dawo daga nan kuma shi kenan sai ki ji shiru duk wannan shekarun da aka dauka ana ta sosai kuwa sai dai ki ji shiru sai dai kuma ki tsaya zaman jiran wani ya dalilin haka ne ya sa za ki ga a zamani wannan zamanin 'yan mata su ma sukan samu samari akalla biyu zuwa uku akwai mataimakin boyfriend hadda su bestie ma wanda in ko da ma bikin ya tashi zaki ga shine zai ce miki ga yanda zaki ga yanda zaki in ya ce ma kake aure shi ma ba zaki aure shi ba kuma shi din ba auren ki zai yi ba shi besti shi besti shi ba auren ki zai yi ba mm. shine dai mai baki shawaran yanda zaki yi za ki ga yanzu kamar yadda hajiya ce su a da mace za a yi mata tambaya sai dai ko ta tashi ta gudu ko kuma ta lulluɓa fuskanta ta sun da kanta a zamanin nan ba haka yake ba dan akwai wanda na ji ma cewa da iyayenta suka tsare ta suka ce mata gashi an fito miki da miji ta ce ita fa in ba wani kaza ba to kawai ku manta ma ba zan yi auren ba in dai ba wani kaza za ku aura min ba ba zan yi auren ba kika ce haka ta ce eh ni in ba shi ba ba zan yi ba kuma an yi auren bai kai ko ina ba aure ya lalace duk irin soyayya nan da aka irin na indiya sosai me dalili kin ga na farko ita bata ma yi ma iyayenta biyayya ba saboda da iyayenta sun ce ga wanda suke so ta aura ita ta ce ba haka in ma ba za ma a bata wanda take so ba to ma ba za ma ta yi auren ba za ma ta taba yin auren ba mm, to ai kila ya ka riga ta yi bincike kila dai an samu aksini a wani wuri <laughs> Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. Malama bari mu dawo wurin ku dan ku ne ainihin ginshiƙin shi wannan soyayya wato masu nema. Maza an sani su ne bisa al'ada namiji shi aka fi sani da cewa shi ke fara cewa ina so kafin a bashi haɗin kai cewa ina eh, yarda. Malam Sani. A yanzu a wannan zamanin akwai tsari da kuke bi maza wurin neman haɗin kan mace ta mm. baku soyayyarta mm. wannan tsari kuke bi kuma ya wani mataki kuke bi har ya kai ga cewa kun samu haɗin kan mace kun aure ta to ai gaba ɗaya na lura kamar mu zamanin nan ma ba musamman inda aka dusa ba saboda ba mu ɗauko hanya ba me yasa ka ce ba ku ɗauko hanya ba ai dole aure ya ringa mutuwa saboda wani labari ne ta bada yanzu wanda ni ba ni ma da wannan ilimin kuma tana ba da labarin sai ina ganin abin akwai abubuwan da suka faru da ni karan kaina wanda dalilan da ta kawo ya sa nike samun wannan matsalolin to ya za a ce mu yaran yanzu mu ke zaɓin mu kanmu mata ba kai za ka zauna da ita ba malam to ai akwai matsala ai wani bi a soyayya abin da kai kake gani daban da abin da yake reality wanda yake bayyane saboda idan na zo ina son mace ba za ta taba gaya min wani abu mara kyau game da ita ba ba za ta nuna min ba ni ma haka zan zan boye munanan halaye na in bayyana mata masu kyau kin koga a hikimance wa'anda ba sa cikin soyayya su ne za su ba mu shawara su suka fi ganin abin da ya fi dacewa so hanyar da muke bi kafin mu je nesa. da me da me kuke gani a wurin mace ku ce ta yanku akwai abubuwa da yawa a wannan zamanin kuma abubuwan na farko dai yana da alaka da kyau wato surata sura kusan kashi 80 zuwa 90 ma na auren da ake yanzu sura ne shi yasa zamani ya fito ma da wasu hanyoyi da su kansu matan ke bi don su canza ma kansu kwalliya kullum su kara ingantawa su kara inganta kansu kina kuma daukar hankalin ku kenan a'a sosai kwalliya na biyan kuɗin sabulu kenan su malama ta sallama eh to ba za a ce yana biya ba yana da ana sayan sabulun amma kowa mai kyau amma da ka sa shi a ruwa kawai zai narke to to da me da me kuke gani kuma bayan baya ga suran mace sai kuma me yake ƙara jan hankalin ku maza to akwai masu iya wanda suka duba hali amma dai ina tabbatar miki a zamanin nan da gaskiya kamar da na ce bayanin malama mijin yawa ya sare mun guyoyi gaba ɗaya ba ma duba wannan asalin abubuwan da ya kamata a duba ɗin wajen neman aure ba ma dubawa kin ga maganin kyau kyale-kyale a zamanin nan shine a kan gaba wajen neman aure kuma dole a samu matsala maganin gaskiya dole ne mu samu matsala saboda babu yadda za a ce an cire iyaye a cikin neman aure kamar yadda malama taslima ta fara magana ne akwai wa'anda suke neman mu kansa auren suke faɗin lokacin da za su yi aure kayan auren ma suke siyo ma kansu saurayi fa zai je ya ɗauki budurwa ya kai ta kasuwa ta zaɓi kalan kayan da za ta sa hatta kayan bacci ma haka ne fito amma nan kama ita za ta sa aiko to don ita za ta sa ina kunyan kin ko ga ai an riga an cire kunyan kunyan kuma kamar albarka ne kamar yadda muhammadu sani magana sai a fita tsakanin mata da miji ko kuma masu aure a je samo kaya to kin ga inda ya sha bamban da namu kenan saboda ai masu malamai masu sanin halayyar dan adam sun ce a duniya ba kyau ba kyakkyawa duk wani zaben da miji da mata za su je su yi a kasuwa suna siyowa su ka za a ce kash wannan kalan da kaza kuka yi so mu a lokacin mu shi kanshi wannan kayan da ake siye kowa da abin da za a dora mishi mai siyo kwallon lokacin ma kwallo ne mai siyo kwallo daban mai tara zannuwa daban mai tara kayan shafa da mai saboda mai saboda dukka kowane memba na family zama ya bada gudunmawa kuma yana da ruwa da tsaki cikin wannan al'amari hmm. sannan kuma ta nan ne su kansu dangin matan za su fanci a a a ashe dan dangi ne aka auro yar uwan shi wance in ta siyo kayan kaza yar uwan shi wance in ta siyo kayan kaza to amma wannan zuwan da suke yi kasuwa komai su yi tare wato suna shanya zaƙin soyayyar su ne hmm. abin da ke faruwa ke ne hmm. shanya zaƙin soyayyar su ne suke yi a gama shakuwa shakuwan yayi ya gama wato an shaku tun a waje da ana waje to shikenan da an shiga gida sef din da za a taka na gaba ba shi me ya rage to shikenan sai a fara a fara sauka kasa sai soyayya fara kasa idan dai ba Allah ya ba su hikima ba ko kuma sun samu kansalin sun samu an musu training game da zaman aure to daga nan ne ba za ki ga al'amarin soyayya na yana sauka kasa tun da dama ai shi kanshi wannan shi yana nuna mata makurin soyayyan ta ne suka je wannan eh, eh, kasuwan saboda lokacin da ake neman auren na ai kamar yadda malam Muhammad Sani ya faɗa kowa na ɓoye aibin shi to duk wani aiboba da ke tsakanin su ba sa nunawa saboda mai suna cikin yan ginin soyayya to lokacin kuma da aka gama aka zo cikin gidan miji to wannan soyayya za fa aje shi waje daya sai a dauki kauna a dora to daga lokacin da aka dauki kauna aka dora to za su riƙa ganin ai da abin da yake min san da yake min an yi kasa saboda min an riga an shanye shi a waje. Malam zurkan nan ya ce ba haka zancen nan yake ba saboda shi din na ga kaman a bayan fage mun yi magana da shi yake cewa shi ba a Facebook ma sai da ya buga uban soyayya haka mishi tambari yanzu haka yana da lamba daya to a irin neman aure namu na wannan zamani da zamanin da da yanzu duka addini ya gaidin mu akan yadda ake neman aure so da wancan zamanin da wannan zamanin za ga akwai dangantaka a tsakani na neman aure sai dai kila wasu yakan dan bambanta bisa ga al'ada ni kin ga kamar ni matata ta farko kafin aure ta sai da aka samu rana da yan mata su uku ana fasa aure kuma ko na samarin shawo ne a'a yana da nasaba ba wai yana da nasaba da yaudara bane yana da nasaba da kana son kai aure ne ba dan ka saki mace ba kai aure ne dan kai zama na addini har tsawon rayuwanka so ni a nawaye ne tsarin gaskiya idan na fara neman aure na ɗan dau lokaci kaɗan na kan fahimci mace to idan zan iya zama da ke za a yi magana aure idan ba zan iya zama da ke ba zan haƙura so waɗannan wanda na faɗa miki an samu rana da su ya kai ga wata sai bayan an samu ka rana zaka iya fahimtar wani halin ta mara kyau wanda kila ba za ka iya zama da ita ba to mata na ta uku neman aure na hudu da na yi wanda shine na aura ita mun haɗu da ita a eh, missing number ne missing ɗin number aka yi wajen kira sai na dalin number ta aka zo kamar da wasa aka fara soyayya to ina tabbatar miki mun kai shekara uku mana soyayya amma so bai wuce so biyar na je gidansa ba har na aure ta soyayya na wannan zamani yanayin soyayya na gaskiya na fin shi ta waya ne tsakani da Allah soyayya na fi valuing din shi ta waya saboda wani lokacin idan kana yawan zuwa har zata gaji da kai ko kai ka ji ka gaji da ita mm. tun kuna waje ba ku yi aure ba kun fara gajiya da juna mm. so nakan dan yi mafi yawan soyayya na ta waya a haka a haka Allah ya kaddara har muka yi aure to sai matana na biyu ita kuma Allah ya haɗa mu da ita a Facebook ne. yawwa to mm. bayan mun hada a facebook ba zan iya tuna wani lokaci muka yi gaskiya a matsayin friends a facebook ba amma daga baya da hankali na ya koma kanta sai na fara observing ya halayyanta yake tun a facebook daga yanayin yadda take gudanar da rayuwanta so ita ma da na dinga ta na dinga bibiya har kusan kamar wata uku na fahimci gaskiya wannan zan iya zama aure da ita kaman da wasa muka fara ta ce ita tana da saurayi ba za ta ban fagen da zan shiga soyayya da ita ba in yi haƙuri Allah dai cikin ikonsa ban yi fushi ba bayan wani lokaci Allah ya kaddara mata ta ce ranan ta ce to in zo mu ga juna tukunna na je gidansu muka haɗu muka gaisa wato lokacin eh. farko da ku haɗu bayan gida kun kusan shekara a eh, ya kalla zai kai kaman mun kai kaman wata shida muna dan magana haka ne da ita kuma ba tare da manya suna cikin magana eh, gaskiya manya ba izini ka samu ba eh ba izini na samu ba mm. sakamakon shi social media ba abu ne wanda za ka yi tunanin sai ka je ka nemi izini za ka yi magana da ita ba so bayan nan da na je zuwan farko sai na ce mata to zuwa na biyu zan dawo na son in ga babanta sakamakon in nemi izinin neman aurenta so na zo na nemi izini wajen mahaifinta daga nan kuma allah ya kaddara magana ta faɗa aka yi aure so wannan shine hanyoyin da yake tafiya irin mostly a zamanance yanzu gaskiya akan haɗu ta waya to amma wasu da dama gaskiya ana haduwa ta waya ba soyayya na Allah da annabi bane sakamakon irin yadda yaudara yayi yawa yanzu wani ba zai fito ya nuna ma tsakanin shi da Allah ga yadda yake ba wani ma za a ga ba sunan shi na gaskiya bane ya canza saboda yaudara da ya saba yi ma abun so gaskiya neman aure a wannan zamanin yana da wuyan sha'ani sosai malama madina idan aka tashi maganar eh, neman aure inda za ki ga kila akan hanya saurayi ya ganki ya tsayar da ki a da idan yan ruwa namiji ma ya tsayar da ita Ranar da za a mashi da kallon mazan da za a mashi shi kanshi ya san cewa zai bata ta wuce amma a halin yanzu fa hura iska zai a bakin shi za ta juyo da gudu kamar tana jira ko an ce kun yi yawa ne shi yasa gaskiya abin da yake faruwa ni ina gani tun farko a wurin neman aure kamar mun bar Allah ne bayan da ya kamata muka fara ba da zamanin malama da wannan zamanin duka ɗaya ne saboda Allah shi ke jujjuya zamani kin ga gaske zai taya ki patrol masaurayin ki eh, ya ga da waye yake tsaye da waye yake tare ya kamata a yi soyayya da shi shi ba sai dan aljani to ai gaske ina ji kamar ya fi karfi akan saurayi ko gaske ya fi musu karfi sosai akan saurayi gaske ne yake yanke hukunci insha Allah besti zai ce a miki color fenti kaza kawo miki akwati kala kaza a sa miki kaza a sa miki kaza kuma ina tabbatar miki cewa bakan maganar da saurayinta zai gaya mata su rabu in ya ga mata is normal ba zai mm. dame ta ba ba zai dame ta ba ita ma kuma za ta jure bacin ran besti akan bacin ran so a lafin da halin dai shi soyayya irin na wannan zamanin dole yana tafiya ne da amincewa da besti tukuna daya sannan kuma da amincewar besti ba magana amincewar iyaye ba kulle abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ki shi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Ki kalle ni ki dube yafe ni. yau kin yi ado kin sanya murzani ki zaɓi ni ki ƴanta ni ki fanshi ni